A taron manema labaran da ya kira, ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji ya sanar cewa ruwan sama ya haddasa barna a dukkan jihohin kasar ta Nijar. Ko da yake a bana matsalar na da sauki idan aka kwatanta da halin da ake ciki a barawar haka. A jiya da muka yi raskwana mun samu mutane kamar dubu saba'in a kaɗan ya rage wanda suke shiga cikin matsatsi na wannan gyaran ruwa. Barawar haka da muna da dubu ɗari da arba'in. gidaje wanda suka zube sun kai kusan 6,500 da wani abu ne dalilin wannan gyaran na ruwa a bara muna da gidaje kamar 8,900 da wani abu to wajen rayuwa bana mun samu rasuwa ta mutum 42 Allah karan su Allah rahamshe su eh, mutum 27 aiki ne ya wada musu su ko wannan 15 ruwa ne ya ci su rashin mutunta ka'idar gini da nuna halin ko in kula a kan batun mutunta hakkin makwabtaka na daga cikin manyan dalilan da suka janyo wannan barna duk wanda ya gini bisa hanyar ruwa ruwa ya rantse zai mai da gurbin shi in ko ce a gari ne kake sai kana da hali alhaji sai ka zo ka yi gini ka sa siminti ka kewaye ruwa to nan ma akwai hakkin makwabtaka addinin ya ce makwabcinka gida arba'in daga gusum arba'in daga gabas arba'in daga arewa arba'in daga yamma kai kana da hali kai gini ka kare gidanka ka juya ruwa ya je ya hada gidansu ya cinye musu gida tuni dai gwamnatin ta fara tallafawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa da ɗan abin masarufi in ji ministan mutum gidan shi zube ana ba shi abinci gudunmuwa kamar kilo ɗari da mai da gishiri da sauran abubuwa ne duk gidan da yau zube ana ba da kit na bash ko tan ana ba da so tabarmi ana badawa a cikin wannan dubu saba'in kin da abin ya shawa kamar dubu ishirin da biyar ne wanda a yau mun tabbata da an taimaka musu kawai yanzu kashi talatin daga cikin ɗari na tallafin da ake bukata ne ya shigo hannun hukumomi a sanadiyar jan kafar da ake fuskanta daga abokan hulɗa yayin da a yanzu haka kogin isa ko neja ke ƙara batsewar da ke barazana ga mazauna gabarsa kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar samun saukar ruwan sama mai yawa a watan nan na satumba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.